بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل da دمكينا مختصر صحيح البخاري muktasar الصريح na alimam zubaidi mun tsaya a hadisi na hudu inda ma yake cewa an jabir ibn abdullahi al-ansari radiyallahu anhuma wa huwa yuhaddithu an fatratil al-wahyi fa qala fi hadithihi bayna ana amshi istami'tu sautan min as-sama'i فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر فحمي الوحي وتتابع أه يسيد جابر بن عبد الله wato an karɓo hadisin daga Jabir ɗan Abdullah al-Ansari ba Ansari in ake Ansari shine wanda muhajirun suka zo suka same su a garin madina su kuma sun taho daga makka suka karbi bakontansu su sake ce musu al'ansar wato al'ansar waɗanda suka taimaka waɗanda suka yi hijira shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kashi biyu ne akwai muhajirun akwai kuma al'ansar sai kuma waɗanda suka biyo su baya muhajirun wanda suka bar garuruwansu ko makka ko wani garin daban suka yi hijira zuwa ga madina wannan sune masu daraja ta farko suna da daraja ta hijira sannan sai al'ansar waɗanda suka karɓi bakontan su waɗannan sahabbai da suka baro garuruwansu suka zo garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce musu al'ansar saboda taimakawa wato sahabbai da suka yi waɗanda suka yi hijira don ma'anan al'ansar ne masu taimako to sunan sai ya zame musu alami shi yasa mutum ɗaya sai a ce masa ansariyun ko al'ansari ba za a ce nasirun mai taimako ba sai ba da wata ma'anan daban ba wacce ake nufi ba don mu sai zama ba an sare wata daraja ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace babu mai son an sarawa sai mumini babu mai kin su kuma sai munafiki kaga wannan ba karaman daraja suka samu ba tare da cewa muhajirun kuma sun fi su daraja saboda sun baro gidajensu sun zo sun tare a Madina saboda son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ansarawa sun yi kokari sun raba gidajensu biyu dukiyansu biyu suna ba wa muhajirun sun an an ci ganima na banu quraiza sun ce a ba wa muhajirun gaba daya su ba sai an ba su ba saboda su suna nan a gidajensu da gonakinsu da kuma sana'an da suke yi to daga cikin kistan ansar na ban mamaki wanda ubangiji ta ya bai su a qur'ani yace wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita a bawa muhajirun akan a basu ko da ko suna da bukatan wannan abun to daga cikin babban misali shine yan uwantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa tsakanin Sa'ad bin Rabi da kuma Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf shi wa hijira daga ainihin garin Makka ya taho Madina sannan Sa'd bin Rabi shi kuma yana garin Madina ne da aka haɗa shi yan uwantaka da Abdurrahman sai ya ce wa abdurrahman ya kasa dukiyansa biyu abdurrahman ya ɗaure bi shi a bar masa da rabi ma'ana gonakinsa a ɗaure bi gidansa a ɗaure bi ya ce yana da mata guda biyu abdurrahman ɗin ya zaɓi wacce yake so shi zai sake ta in ta idda sai ya aura kaga wannan ba ƙaramin imani ba ne yana buƙatan dukiyarsa yana buƙatan matarsa amma ya yarda a bawa abdurrahman bin auf to sai abdurrahman bin auf yake cewa barakallahu fi malika wa ahlika walakin dullani ala suq Allah yi wa dukiyanka albarka da iyalanka ba na bukata ni ka nuna mini hanyar kasuwa kawai dama shi dan kasuwa ne sai aka nuna masa suku ko ai ana shikenan sai ya tafi wannan kasuwan yana kasuwanci yana kasuwanci shikenan har ya samu kuɗi kuma kuɗin da har ya yi aure wata nan ya zo da wani turare irin na angwaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa menene wannan yace ai nayi aure ne sai yace aulin walau bishati kai walima ko da da akuya ne saboda ya zama mai kuɗi akuyan ma ba wani abu bane a wurinsa sa yasa aka ce kai walima ko da da akuya ila inda wani yana sai a ce ko da gari ko da garin kwaki kai walima ko da dibino ko makamancin wannan ko da soɓorodu kai walima ko ka raba sirit kawai in wanda ake auna kwano kwanon nan kowa gwargwadon wadatarsa amma shi mawadaci ne sai aka ce a wani walau bishaki kai walima ko da da akuya ne saboda haka abdurrahman yayi kuɗi kuma har yayi aure to shi yasa mu idan mutum muhajir ne ba a cika cewa muhajir ba amma an ba an ne sai a ce al'ansari saboda akwai wani hijima da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa tare da cewa ko muhajirun in sun fi su matsayi saboda su ne as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin to sannan aka ce wal ansar kaga na farko muhajirai tukun sannan sai a ce ansarawa radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su Jabir inda Abdullahi dukkanin su sahabbai ne wa huwa yuhaddithu an fatratil wahyi shi Jabir bin Abdullahi al-Bajali yana ruwaitowa ko yana ba da bayani dangane da yankewan wahayi faƙala fi hadisihi sai ya faɗa a cikin hadisinsa satin da ya gabata mun karanta hadisin farkon wahayi shine hadisin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iqra a cikin akogon hira to daga nan muka ce sai wahayi ya yanke yanke wannan muka ce malamai sun sabani wasu sun ce shekara uku wasu shekara biyu wasu wata shida amma zancen da fi inganci yan kwanaki ne bai kai watanni shida ba to amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga damuwa sosai to Jabir bin Abdullahi bayan yayi bayanin wahayi ya yanke shikenan sai ce baina ana amshi wato wannan magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai yace tsakanin nan ni ina tafiya istami'tu sautan min as-sama'i sai na ji wani sauti daga sama farafatu ra'ati sai na daga kaina mun faɗa wancan satin sautin da yake ji mala'ika jibril ne yake masa magana yace ya muhammad innaka rasulullahi haqqa kai manzon Allah ne gaskiya ya muhammad kai manzon Allah ne da ya ji sauti sai ya daga idonsa sama fa idhal malaku allazi ja'ani bi hira'in sai ga mala'ikan da ya zo mini a hira wato da can dutsen hira ana ce abin nan jabalun nur inda kogon hira yake ana ce masa jabalu hira'in wato dutsen hira shi kogon kuma a ce gharu hira kogon hira kamar yadda ake cewa jabalu sauri da kuma gharu sauri dukkanin a suke sai dai jabalu sauri yanzu baya cikin garin makka shi wato inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar suka buya a lokacin da za su yi hijira to amma wannan dutsen yanzu an canja masa suna Jabalun Nur ake ce masa shi wanda kogon Hira yake a cikin sa to wannan dutse Jabalun Nur a cikin wannan dutsen ne kogon yake a saman dutsen to sai yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai gashi mala'ikan nan ne da ya zo masa a lokacin da yake kogon Hira shikenan da ya daga idonsa sai ya ga mala'ikan a zaune jalisun ala kursiyin bainas sama'i wal ardi yana zaune akan kujera tsakanin samai da ƙasai wato dai daga idon sa sama sai ga mala'ika yana zaune akan kujera tsakanin sama da kasa wato shi bai tafi can sama ginenniya ba kuma baya kasa kuma kujeran tana zaune a haka mala'ikan kuma yana zaune a kanta kaga wannan abun mamaki ne shi da ya daga sa sai ga mala'ikan ya gane shi yace faru'ibtu minhu sai na razana daga gare shi na razana aka razanar da ni ko na razana daga shi wannan mala'ika ne. faraja'tu sai na dawo wato na dawo gidana in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai nace zammiluni zammiluni ku lullube ni ku lullube ni wato wancan hadisin farko da aka fara mar wahayi shi ma ya samu wannan matsalan sai ji tsoro jikinsa ya kama makirkita da ainihin kirjinsa ya dawo wajen matarsa Khadija yake zammiluni zammiluni ta lullube shi kamar yadda muka bada kissa to yanzu ma da ya ga wannan mala'ikan tun ma ba amar wahayi ba sai hankalin sai tashi wato wani abun ba maki shine manzo Allah sallama ya shiga damuwa da bai ga mala'ikan ba da mala'ikan bai dawo saboda shauƙin a ƙara masa wahayi a ƙara masa wahayi don ya tabbata annabin Allah to amma da ya ga mala'ikan kuma sai ya tina wahalan da ya sha kuma a wancan lokacin sai ya razana tare da cewa yana son mala'ikan ya saukar masa da wahayi to wannan shi ke nuna idan kana son abu mai wahala za ka tinkare shi ba yana nuna kana tsoronsa ba ne ko kaɗan ai ba yana nuna ba ka tsoronsa ba ne afuwa kana tsoron abu amma saboda sonsa da kake yake ka yi shi misali sabon mazala ta sama suna zuwa jihadi su ba da rayuwansu kowa yana neman yi shahada wannan ko ba yana nuna cewa wai ba sa tsoron mutuwa ba ne suna tsoron mutuwa yasa a lokacin da aka zo tul ahzab aka zo aka kewaye su ai kowa hankalinsa ya tashi ubangiji ta la ba da labari a lokacin kowa idonsa sun fito ransa kamar zai fita daga jikinsa har kowa yana zaton kamar ya halaka kawai sai manzo Allah sallallahu yana ta kiran sahabban su ku zo wuri na ku zo wuri na kai har da a lokacin za a ce mutum za a bashi kaza ya shiga wannan wurin ba zai iya shiga ba tare da cewa kuma suna neman shahada suna son ainihin a kashe su a tafarki na fi sabilillahi to kasancewa mutum yana son shahada ko yana son wani abu mai wahala ko abun tsoro ba yana nuna wai babu tsoron a ba ne. a zai danne ne ya tinkari abun amma yana cikin yin kuma zai ji tsoron ya zo masa sai ya daure a haka to manzo Allah sallallahu yana son mala'ika jibril ya dawo masa amma mala'ika jibrilun abun tsoro ne kamar inda ya tsorita a karon farko haka yanzu ma a karo na biyu sai ya tsorita yace to sai na dawo wajen matata fa qultu sai nace zammiluni zammiluni ku lullube ni ku lullube ni duk jikin sai na rawa a wata riwaya wanda Jabir rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa dassiruni dassiruni wa subbu alayya an baridan wato ku lullube ni da burgo ko mayafi ku lullube ni da mayafi kuma ku dinga zuba min ruwa mai sanyi ruwa mai sanyi saboda tashin hankali da ya shiga kenan har yana gumi yana gumi yana bukatan a zuba masa ruwa domin ya samu sanyi a jikinsa to sai ta wajen khadija ta lullube shin kuma fa anzalallahu ta'ala sai Allah ta'ala ya saukar da ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fadahhir wa rujuza fahjur wa rujuza fahjur aka saukar masa iya wa'annan ayoyi guda biyar na suratul mudaththir shikenan da aka saukar masa wa'annan ayoyin fahamiyal wahyu sai wahayi ya yawaita kuma daga baya aka dinga saukar da wahayi wata ta ba kuma ya bibiyi juna ba a samu yankewa irin wanda da aka samu ba shikenan daga nan kuma wahayi yana ta sauka kafin mu zo fassarar wa'annan ayoyi aya ta farko da ta sauka mun ce ita ce iqra باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم يعني wannan shine wanda ya fara sauka amma sai aka samu hadisi na Jabir a cikin Bukhari kuma yana cewa farkon abun da fara sauka na Alqur'ani shine ya ayyuhal muddassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fadahhir wa rujuza fahjur to suka tafi cewa wannan farkon wannan sura ta ya ayyuhal mudaththir ita ce suran da ta fara sauka ba ikra ba wasu suka dage a haka amma zance mafi inganci ikra ne ta fara sauka wahayi yake sannan ya ayyuhal mudaththir ba ta sauka daga baya abunda Jabir bin Abdullah yake nufi da cewa wannan suran ko ayoyi biyar na wannan sura na farko su suka fara sauka ina nufin su suka fara sauka bayan wahayi ya yanke da wahayi ya yanke ba wata aya da ta sauka sai wannan ayoyi amma wannan kuma baya kore da farko kuma an saukar da wasu ayoyin so da ka ikra ita ta fara sauka sannan kuma sai al mudaththir sai ta biyo baya yasa ke cewa nubbi a wa ursila bil mudassir wato an ya zama annabi da saukan ikra sannan kuma ya zama manzo da saukan ya ayyu al-mudaththir to kenan wannan wani ayoyin su ne suka biyo baya to haka nan wahayi sai ya dinga tafiya fahami al-wahyu ay fatakasara al-wahyu sai wahayi ya yawaita ya dinga sauka kuma wata ta ba yana bin juna wata riwayan wata watara ya dinga bin juna baya yayyankewa to sannan bayan ana wahayi ana saukar da alqur'ani wani lokacin a saukar da shi da sababi wani lokacin kuma babu sababi haka ya dinga sauka ya dinga sauka tun da aka shekara ashirin da uku ana saukar da shi shekara ashirin da uku kamar yadda muka sha bayani qur'ani ya sauka tungurungun ɗinsa daga lauhil mahfuz zuwa ga baitul izza a saman duniya kuma a wata ramadan a wata ramadan ya sauka inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna anzalnahu fi lailatul qadri shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran a cikin alƙwabin na ramadan kuma a dare da yasul qadri to bayan kuma an yi ta saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayin da kadan kadan da kadan kadan wa qur'anan faraknahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila mun rarraba alqur'ani muka saukar da shi ko munajjaman da kadan da kadan akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin me domin ya kiyaye shi don ya tabbatar da zuciyarsa akan alqur'ani ne wannan shine hikima duk ayan da ta sauka ayan da ta sauka sai an haddace su an fahimce su an yi aiki da su sai a saukar da wasu kuma haka qur'ani har ya kammala aya ta ƙarshe da ta sauka daga alqur'ani ita ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wannan ayan ita ce aya ta ƙarshe da ta sauka amma wasu malamai suna cewa ayar ƙarshe ita ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan yau mun sau yau muka cika muku addinin ku muka yardar muka cika muku ni'imar mu muka yardar muku da musulunci shine addini haka Allah ta'ala yake to wannan ayan ba ita ne karshe ba ita ne ayan karshe ba sai dai abin da ake nufi ita ce aya ta karshe da ta sauka wanda take kulle umurni ko hani ma'ana wanda take kulle wani abu da za a zo da shi sabo na shari'a a ce wanda da ba a shari'anta shi ba yanzu za a shir'anta shi daga ran da al-yawma akmaltu lakum dinakum ya sauka yau na cika muku addinin ku to daga wannan ranan babu wata sabuwar shari'a da ta sauka ba abun da ba ibada bane daga baya aka saukar da wahayi ya zama ibada ba abun da da ba haramun bane daga baya aka saukar da wahayi ya zama haramun daga ran nan an cika addinin gaba ɗayansa shine ma'anan wannan ayan ita ce ta ƙarshe a sauka ma'ana daga cikin ayatul ahkam ayoyin da suke bayani akan hukunce hukunce na shari'a to tun daga ran da aka saukar da al a kamar lakum dinakum su kan sun gama sauka don Allah ya riga ya cika addini ba wani abu kuma da za a dada ba to wannan ayan kuma ta sauka a ranar arfa a filin arfa aka saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita sahabbai suna sauraro aka saukar ya karanta musu ga aya ta sauka Allah ya cika addini kuma yace musu hal abuna hal ballaqtu shin na isar da aike dukkanin su suka ce na'am ka isar da aike daga idonsa sama yace Allahumma shahad ya Allah ka shaida yayi har sau uku to amma ba ita ne ayar da ta sauka a ƙarshe ba ayar da ta sauka a ƙarshe ita ce wattaqu yawman turja'una fi ila Allah kamar da Abdullah bin Abbas ya fara yan dirare ne kadan sai manzo Allah su sama bar duniya bayan saukar wannan ayar wannan ayar kuma bata sauka da wani sabon hukunci ba gargadi kawai ta yi wattaqu yawman turja'una fi ila Allah ku ji tsoron ranan da za ku koma a cikin sa zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala ku ji tsoron ranar alkiyama ranar da za a mai da ku zuwa ga Allah a muku hisabi thumma kullum na nafsin ma kasabat kowa a cika masa sakamakon abin da ya aikata ko na alkhairi ko na sharri kuma babu wanda za a zalunta ko daidai da kwayan zara kaga wannan gargadi ne ba cewa kai abu kaza ibada bane ko abu kaza da ba haramun bane yanzu ya zama haram wannan ita ce a ta karshe sura ta ƙarshe kuma da ta sauka a Qur'ani ita ce suratul nasr idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba sura haddin dunqule ta sauka to wannan sura ita ce ƙarshe amma akwai ayoyin da suka sauka kuma bayan ta ita ma wannan suran ta Allah sallama ya gama aikinsa addini ya cika an yi fatau makka jama'a sun ta shiga musulunci jama'a jama'a yanzu ya koma ya kama tasbihi yana istighfari awa ta kare ya shiri kawai na komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa sayyidina Umar masu zama tare da shi mahaddatan alqur'ani ne suke kewaye shi sune fadawansa wato sune mukarrabansa saboda ko da zai yi kuskure da zaran yayi shikenan sai su fadakar da shi yana son ya wani abu ya kuskure sai a ja masa aya shi yasa ya sa su a gabansa wata ran wani ya zo ya yi masa rashin kunya ya ce wallahi kai ba adali ba ne, ba ka ba mu dukiya ba ka ba mu dukiyan gwamnati bai mali kaza kaza kaza shi azalumi ne sai na Umar ya tashi kamar zai mangare shi wasu daga cikin wayannan alamomin wani ya tashi ya ce a ubangiji ta kuzi da afuwa wa amur bil urfi wa arif anil jahili Allah yake ka dinga afuwa in an maka abu kai umarni da kyakkyawan aiki ka kau da kai ga barin wawaye masu wauta yace wa hadha min jahilin wannan yana daga cikin masu wauta wanda ya maka wannan abu Allah kuma ya ce ka da kai karka kula su yace wallahi ma jawazaha Umar wa kana waqafan inda kitabillah sai na Umar bai ketare wannan ayan ba shi in an ce Allah yake to anan yake tsayuwa kawai cikin nan bai masa komai ba to sai daga cikin wa'annan alaramomin akwai Abdullahi bin Abbas shi kuma yaro ne karami yaro ne Abdullahi bin Abbas kwata-kwata ya rayu shekara goma sha uku ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai wani daga cikin su ainihin wanda suke zama da sai na umar sai suka shi kiran mu'minina me yasa kake barin yaron na yana zama a cikin mu muna da yara sa'o'in sai tafi wurin sa'o'in sa mana sai zai zo dinga zama a cikin mu kenan yayi karami ya zauna a wannan fadan sai sai na umar yi shiru shikenan da aka zo aka zauna a wataran a majalisin sai ce ni kan wannan sura mai take koyarwa ne idza jaa nasrullahi wal fatah wa da nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbi hamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban me take koyarwa ne shikenan dukkanin su sai su kuka dinga fadan fassaran ayan kawai ai Allah na cewa in an yi fatawa maka taimakon Allah ya zo manzo Allah ta sama ya dinga istighfari yana yana yin tasbihi Allah ne karban tuba ne kowa ya zo sai fassara ta ayin da take shikenan sai Abdullahi bin Abbas yana shiru sai aka ce to kai Abdullahi bin Abbas me kake gani sai ce ni wannan turan abin da nake fahimta tana nuna ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusa ne daga lokacin da ta saukan nan aka ce taimakon Allah ya zo an yi fatawa maka jama'a sun ta shiga addinin musulunci jama'a jama'a in ka ga haka kai ta tasbihi kana istighfari ka koma ga Allah to kaga wannan yana nuna manzo Allah ya gama aikin sa kenan sallallahu alaihi wasallam wallahi ni ma aka na fahimci ayi to kaga wannan yayi haka don ya nuna matsayin Abdullahi bin Abbas inna as-saghira lahu ilmun ma al-kubara inna al-kabira bila ilmi ma as-sughara yaro yana da ilimi matsayin sa da manya babba in bai da ilimi matsayin sa da yaro yaro da gari abokin tafiyan manya ko da haka yaro karami zai iya sani wani abu wanda kuma manya ba su sani lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tambayan menene ake nufi da wannan ayan alan tara kaifa fa abinna alan tara kaifa daraba Allahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama Allah buga misali da bishiya wanda take mai daɗi wanda kuma tushenta ya ya ya ya kafu a ƙasa reshenta suna sama wannan an yi misali ne da abin da me ake nufi da wannan misali na wannan bishiya Allah buga misali da bishiya wanda take tushenta a ƙasa restanta a sama kafaffiyar bishiya me yake nufi da wannan bishiyar duk sabai ba wanda ya faɗa sai na Umar yana wuri Abdullahi bin Umar yana yaro a lokacin shi ya san la ilaha illallah ake nufi da aba afwan an buga misali ne da la ilaha illallah an buga misali la ilaha illallah yadda take kafi daram kamar wata bishiya ne kafiffiya wato ainihin tushen ta yana ƙasa rassan ta yana sama sai aka ce wace bishiya ake nufi duk sabai ba wanda ya faɗa Abdullahi bin Umar shi kuma ya sani sai ji kunya a ce duk dattawan nan gaba ɗaya su sai dina Umar ba su faɗa ba ni ya zan yi na faɗa sai bai faɗa ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bishiyar dibino ne sai da haka bai sai yake ga babansa sai dina Umar yace wallahi ni na san bishiyar dibino ne na ji kunyan faɗa ne kawai ma'ana tunda manya ba su faɗa ba bai kamata ni in faɗa ba sai ce masa don me yasa ba za ka faɗa ba da ka faɗa ni da ya zama daraja a wurina a ce ɗana dan ƙarami ya ba da amsa ita da ka faɗa mana ai da ya zama mini daraja ah to kai in ka kasa abu danka yayi ai kenan ya ma fi ai a ce danka ne yayi a wannan abu to sai bai faɗa ba to bishiyan dibino kuma ake nufi da larabawa suna buga misali da bishiyan dibino ba bishiyan da ta kai ta daraja a wurin larabawa waradna ma a dijila ta khaira ma'in wa zurna ashrafa shajarin nakhila mun zo ruwan dijila shine ruwan da ya fi kowanne mun zo ainihin bishiyan da ta fi kowace ɗaukaka, ita ce bishiyan dibino to haka nan abin da yasa na kawo wannan kisan idza jaa nasrullahi yana daga cikin sura ta karshe da ta sauka wato sura a jumlance don ta nuna manzo Allah sallama ya gama aikin sa zai tafi ya bar duniya nan to wannan shine sune ayoyin da suka fara sauka da kuma inda suka zo a ƙarshe duk sauran ayoyi kuma da surori suna tsakiyan waɗannan ayoyi da suran da na faɗa to ubangiji ta ce ya ayyuhal muddassir kai wanda kake lullube da burgo in ka tashi fa'anzir ka yi gargaɗi ka tashi da kan ce masa aka yi iqra ikratu iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu da sunan ka wanda ya halitta ba wanda ya halitta sai shi rabbu kal akaram Allah shine mafi daraja mafi afwa kai su karatu da sunan alladhi allama bil qalam allama al insan ah, alladhi khalaqa al insana min alaq wanda ya halitta mutum daga mani sannan wa allama al insana wa allama bil qalam allazi allama bil qalam ya sanar da mutane da alqalami ma'ana ya koya mutane ilimi da rubutu da alqalami sannan wa allama al insana ma lam ya'lam ya sanar da mutum abin da bai sani ba kaga dukkanan ba wani abu da aka ce na sako kai sarwa da jama'a amma dai an masa wahayi kuma nuna masa karatu yana da muhimmanci yasa aka aka fara da iqra kuma karatu da bismillah ake fara shi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kuma nuna masa rububiyya tauhidur rububiyya shine Allah shi ya halitta gaba daya an nuna masa asalin halittar mutum an halitta shi daga daga ainihin mani ne mani ya zama jini alaq din shine gudan jini sannan kuma an nuna masa ubangiji ta ala shi yafi komai girma shi yafi komai daraja sannan aka nuna masa Allah shi ya sanar da mutum da bai san komai ba ya koya masa karatu ya koya masa abin da bai sani ba shikenan ba wani abu anan na tauhidi ko wani abu da za a ce na isarwa ko na ibada to kaga wannan an masa wahayi don ya a nuna masa ya zama annabi to amma nan da aka zo kuma abu na farko ya ayyuhan muddassir ta ka ce kun fa anfir kuma dama shine abin da warqatu bin nawfal yake cewa zai zama din ma'ana zai zama manzo ina ma ina raye lokacin da zaka zama manzo to yanzu ne ya zama manzo da wannan suran ta sauka kun ka tashi fa anzir kai gargadi ma'ana ka gargadi jama'anka ka je ka kira su zuwa ga tauhidi zuwa ga addinin Allah abota Allah ta'ala shi kadai kada a masa abokin tarayya to wannan al'amarin ba karamin girma ne da shi ba a lokacin duk duniya ba musulmi gaba ɗaya makka kuma gumaka ne a kewaye da ita kowa bautan gunki yake yi shi kenan aka masa waya aka ce ya je ya kira jama'a zuwa ga musulunci kuma an aiko shi zuwa ga duk mutanen duniya gaba ɗaya da aljanun duniya shi kaɗai kuma tashi kai gargaɗi kuma umarni ne kuma dole ya yi ka ga wannan ba karamin tashin hankali ba ne haka manzo Allah sallama kuma ya tashi din da ya tashi a sirrance fara kiran saboda babban al'amari ne sai dai shekara uku yana kiran mutane a sirrance idan ya ga alaman akwai alkhairi a tare da kai sai ya ka gefe ya ce maka shi fa manzon Allah ne Allah ya aiko shi abota masa shi kadai kada a masa abokin tarayya wanne ya karba a sake kiran wannan wanne ya karba a haka ya dinga da'awar a sirrance sai da aka yi shekara uku da kaɗan kaɗan ana taruwa ana taruwa idan za a yi mitin sai a tafi darul arkam ibn abi arkam a ɓoye za a je a ɗan tattauna amma ba isa a fito a fili a ce a zo a karɓi kalmar shahada la ilaha illallah daga cikin maza wanda ya fara karban da'awan shine abubakar babban abokinsa ne amininsa ne tun kafin ya zama annabi amma manzala ta sama yana bashi shekara biyu a duniya Shan an haife shi bayan amul fili da shekara biyu manzala kuma amul fili shekaran yakin giwa shikenan abubakar ya yadda ya sallama ya miƙa wuya ya musulunta ya kira matarsa khadija daga cikin mata ita ce farko wanda ta fara musulunta ita ma ta ansa ai tun kan ya zama manzon ma ai akwai alaman za ta ansa a hadisin da muka karanta wancan sati sannan ya kira abun nan eh, maulansa shine zaid bin harisa bawansa ne da ya gaje shi daga wurin babansa ya yanta shi ya zama yaron gidansa sai ya kira shi shi ma sai ya amsa ya musulunta sannan ya kira yaron gidansa wato sayyidina ali dan babbansa ne amma yana karkashin renon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gidan manzon Allah shi ma ya kira shi sai ya amsa shi ma ya musulunta to ina sune mutum hudu na farko da suka fara musulunta sannan daga baya sai na Abubakar sai kama da shi ma ya je jawo su Uthman bin Affan ya musulunta hannun sai na Abubakar abdurrahman bin auf hannun sai na abubakar sa'ad bin abi waqqas hannunsa talhat bin ubaidillah hannunsa zubair bin awam a hannun sai musulunta haka nan bilal ana azabtar da shi saboda imaninsa ya je ya fance shi shi ma ya musulunta a hannunsa ne to kaga haka nan manzo na da wasu abubakar suna ne tunda aka yi shekara uku ana wa'azi a sirrance a koyi a ba ya sa fitar ba to da aka samu adadi mai dan dama shikenan daga nan sai aka saukar masa da wa anzir ashiratakal aqrabin ka gargadi yan uwanka makusanta danginka to nan ma ni babban al'amari ne ya je tara su a dutsen safa ya zo zai yi wa'azi zai nuna sai ce musu shi manzon Allah ne ai ba ai ba su sani ne, dole shekara uku kan sun dan ji kuskus kusin magana da zo ya haɗa su banu hashim da banu abdulmanaf ya haɗa su wuri ɗaya kafin ya yi magana ma abu lahab babbansa yace kai karka mana ta fa aure nan yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau wannan dukkanin su nan baffanunka ne da yayan baffanunka karka mana ta nan ɗan uwanka ne aure nan yawa ni ban ga wanda ya zo da wanda ya zo wa danginsa da shirri kamar irin abin da ka zo da shi nan ba ya faɗi wannan magana to da ya ga alaman dai akwai matsala sai shiru bai ce komai ba a wannan haduwa to sai daga baya sake tara su kuma tarawa na biyu da ya ga alaman babbansa abdulmuttalib zai ba shi kariya abun nan abu talib afwan abdulmuttalib kakansa ne ya ga babbansa abu talib zai ba shi kariya alama yadda ya gani sai ya sake tara su to zai sake tara su ne nan ne muqaddima yace shi ya yi imani da Allah ya yi tawakkali ga Allah yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anni rasulullah na shaida Allah abun nan ba an bauta da gaskiya sai Allah kuma sannan kuma yace inna ra'ida la yakzibu ahlahu shugaba baya yi wa ƴan uwansa ƙarya ko da ma zai ƙarya ba zai yi wa eh, bunnan iyalensa ba sai dai je can gefe ta musu ƙarya an yazo kuma cikin iyalensa yace ai kaza da kaza nace musu yace to ba zan muku ƙarya ba yace wallahi innakum satamutuna kama tanamun wa satub'athuna kama tastaqizun wa la tuhasabunna bima ta'malun wa innaha al abadan aw an-naru abada yace wallahi za ku mutu kamar yadda kuke bacci kuma za ku za ku tashi za a tashe ku ranar kiyama kamar yadda kuke tashi daga bacci kuma za a muku hisabi da abin da kuke aikatawa ayyukan da kuke a duniya sai a muku hisabi sannan kuma imma mutum bayan hisabin ko ka tafi aljanna har abada ka dawoma a ciki ko kuma ka tafi wuta har abada nan ya isar da wannan sakon a lokacin shi Abu Lahab ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tabballaka ali hadha jama'atan yanzu don wannan ka tara mu halaka ta tabbata maka to ne fa ubangiji ta la saukar da tabbat ya da da habin wa tabba ya rama manzo Allah sallama zagin sa da akai yace Abu Lahab ne ya halaka hannayensa sun halaka da shi da matarsa da sauransu to manzo Allah sallama dai ya isar da shi wannan sakon a dutsen ainihin wato safa kuma ya wata shimfiɗa kafin ya gaya musu yace yanzu inda zan ce muku za a kawo don auta abin wata hatsuwa ce kuma wannan daban bayan ya kira banda wa'annan mutane guda biyu hatsuwa ta uku ya sake kiran kabilu daban-daban Qurayshawa wanda suke da alaka da danginsu. Ya ce musu yanzu a dutsen safa ce yanzu idan na ce muku akwai runduna ta yaki suna fitowa bayan dutsen nan za su yaƙe ku za ku yadda suka ce za mu yadda saboda ma jarrabna alaika illa shidikan ba mu taba jarraba ka da ƙarya ba gaskiya duk abin da kake faɗa gaskiya ne suna ce masa amin ce sai ce to wallahi ina muku gargadi ni manzon Allah ne ina muku gargadi kafin abin da ke gaban tashin alkiyama ma'ana ku yi imani da Allah ta'ala in ba haka ba kuma akwai mala'i ya musu wannan gargadin shike nan ma Abu Lahab ya tashi ya faffada masa maganganu to wannan shine farkon bayyana da'awa farkon bayyanawa ya fara da ƴan uwansa watakila za su ga cewa wannan abu daga cikin dangin su ya fito su kishi su kai amma ba su karba ba to haka dai aka ci gaba da da'awan ana yi har aka saukar da fasda bima tumar wa arid an mushriki fasda bima tumar ka je ka aikata ka tsaga abin da aka umarce ka da shi ma'ana ka je a fili kai da'awanka ka kira abun nan ka kira mutane zuwa ga tauhidi ka share mushrikai ka kawo da kai ga bari mushrikai ma'ana ka share su su faɗi duk abin da za su je su faɗa ka kira mutane zuwa ga zuwa ga tauhidi a wannan zaman da aka yi ƙarshe shi Abu Talib bai imani ba amma yace ya dau alƙawarin ba za a taba shi ba matukar yana rayu yace matukar ina raye ba za a taba ka ba kuma zan taimake ka kenan maza Allah ya ci gaba da da'awarsa ya samu kuma wannan kariya din amma shi Abu Talib shi bai imani ba yace abin nan ba zai bar addinin eh, Abdul Muttalib ya bi addinin yara ma in yi haka za a zage shi za a ce ai ya bar addinin babansa ya bi addinin yaro wani abu shi hana shi musulunta amma dai ya ba da kariya kowace iri kuma ya yi da addinin musulunci shine addinin da yafi kowanne amma yayi kalmar shahada wannan shine abin da ya gagara to manzo Allah ta sama bayan yayi wannan ya ci gaba da da'awarsa kawai da dadi ba dadi haka aka dinga da'awarsa abai suna shan wahala to ba ina so in kai kissan har karshe bane a takaice wannan shine ma'anan fa anzir ta ki kai gargadi sannan wa rabbaka fakabbir ubangijinka kuma ka girmama shi ka girmama ubangijinka mahalicinka ka girmama Allah subhanahu wataala sai mutum bai girmama Allah ba ai bai zai tauhidi ba ko yayi da shi musulmi ne to zai warware tauhidinsa to da haka ka san girman Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi yayi sama yayi kafa ya halittun nan gaba daya shine mai aljanna da wuta shine yazo da wannan addini shine mai umarni da hani shi ya halicce ka shine kuma zai kashe ka kuma ya sake ta ya sake ta da kai wannan kawai ya isa ka ga girman sa to da haka Allahu akbar Allah shine mafi girma babu wani abu mai girma kamar Allah subhanahu wata'ala to kaga girman ubangiji subhanahu wata'ala idan mutum yana ganin girman Allah bai zai wasa da tauhidinsa ba sannan bai zai wasa da alqur'ani ba bai zai wasa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zai wa alqur'ani izgilanci ba bai zai wa Allah izgilanci ba bai zai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izgilanci ba zai ga muhimmancin su duk inda aka ambaci Allah to zai ga zai ji girman Allah a zuciyarsa innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum mu'mine su ne wanda in aka ambaci Allah zukatan su ke tsorita saboda ganin girman Allah subhanahu wataala to rabbaka fakabbir ka girmama ubangijinka duk wanda ba girmama Allah to addininsa bai zai yi daidai ba shedan yana wasa da hankalin jama'a yana wasa da hankalin jama'a wai mutum har ya ji a ransa ya kai wani matsayin da zai iya zagin Allah ko ya ci mutuncin Allah wannan ba shine irin bidiyoyin da ake cusa mutane mutum ya tara jama'a ya ce musu wai Allah mugu ne karka yadda da Allah wai na son ya nuna shi waliyi ne in yi haka to nan ne za a yadda waliyi ne matsayin sai akai amma kai da ake gaya kai bai kamata kai haka ba saboda kai matsayin ka bai kai ba ne to irin wannan abubuwa ina girmama Allah subhanahu wataala kafurai kan ne suka yi shirka me yasa ba su ba su yi imani da ranar kiyama ba saboda ba su san darajar Allah ba Allah ta ce wa ma qadarullah haqa qadrihi ba su daraja Allah haƙiƙanin darajawansa ba da suka ce Allah ta'ala yana da abokin tarayya ba su girmama Allah haƙiƙanin girmamawansa ba saman nan da ƙasa gaba ɗaya Allah zai ya mutsata ya rike ta idan an zo tashi alkiyama kamar kai ka rike ƙwayan zarra ba komai bane a wurinsa ya kamata mutum ya san girman Allah subhanahu wataala so sai ya zama maimakon a nuna maka girman Allah da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ji ana nuna maka girman wasu mutane sai ka zo ka fifita su akan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan shine rashin basira wanda ake cewa damsul basirati basiran ka ta shafe ga mahalicinka ga manzonka ka ga darajan su a nuna maka girman su sai zama ba su bane sai a daga maka wasu mutane daban kuma a ce wasu ne suke da girma aljannan ka ta bangaren su zaka samu har a zo a ce sun fi Allah ma subhanahu wa ta'ala girman su ce ba wannan siffofin Allah nan ba na sama ne na wani ne a korewa Allah siffofi a ƙarshe a zuwa ce su ne iyayen Allah wani shine uban Allah duka wannan ana na ana faɗa to kaga wannan kwata-kwata ko miƙazaratin ba magana girman Allah a cikin zukatan irin wannan mutane wannan ko shi yake sa mutum ya yi shirka bai dawo ma shirka yake ba ya fita daga musulunci bai damu ba saboda ba a sa masa girman son girman Allah da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abunda zai hana ka bata shine ka san girman Allah da girman alqur'ani da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine maganin bata da aka je yakin tabuka wani fada magana yayi daga cikin munafukai yace ko kuma musulmi ne amma musulunci bai shiga zuciyarsa ba yace shi bai taba ganin makwaɗaita masu girman ciki irin wayannan mutane bai nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jama'arsa da sahabbansa wani yace wallahi kai munafiki ne sai na je na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai gashi wahayi ya sauka qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazirun la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum da Allah da manzon Allah da Qur'ani kuke wa izgilanci mutumin yana cewa wallahi da wasa nake fa ya rasulullahi da wasa nake yi ubangiji ta ce la ta'taziru qad kafartum ba'da imani kar ku kawo wani uzuri kun kafurce bayan imaninku. ku duk wanda yawa Allah izginanci ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko alqur'ani ko da wasa ne ya kafurta ana wasa da Allah ne ba wasa da Allah ana wasa da alqur'ani ana wasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wasa da su baraka ka ce da wasa nake yi ba kawai mutum ya kafurta to kaga wannan rashin sanin girman Allah ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine babban abun da zai shiga farkon abun da zai shiga zuciyar mutum shine ya san girman Allah ya san girman alqur'ani ya san girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to nan ne addini sa da yake wannan ayoyin da sune ayoyi na farko da suka fara sauka amma gashi wa rabbaka fakabbir ka girmama ubangijinka ka san darajan Allah subhanahu wataala sannan yace wasiyabaka fatahir ka tsarkake tufafinka daga najasa wannan shine zahirin wannan ayan kar ka zama mai dauda kar ka zama mai kazanta inga tsafta kar ka bar tufafinka da najasa ka tsarkake shi wasu malamai suka ce abinda ake nufi da siyab anan alqalbu wa siyabaka fatahhir suna nufin me a ubangi tare nufin wa qalbaka fatahhir ka tsarkake zuciyanka ka tsarkake zuciyanka daga dauda na shirka na bid'a na na bokanci na surkulle na duk wani abu wanda zai gurɓata maka imaninka ko ya tafiyar da shi ko ya tauye shi wasu ya baka faɗa suka ce abin da ake nufi a nan zuciya ne saboda laraba sukan cewa alƙalbu asiyaf kamar yadda imrul qais yake cewa a fatima mahlan ba'd hadha tadalluli wa in kunti qad azmati sarmi fa ajmali أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي وإن تك قد ساءتك مني خليقة fasulli siyabi min siyabi ki suni yana yi wa matar abin nan budurwarsa ne gargadi tana masa yanga saboda nan ta ga ya haukace a kanta da sauransu Ina rudi ki kina min yanga saboda kin ga zan iya kashe kaina ma saboda ke da sauransu sai yake cewa idan akwai wata dabi'a ta da bata miki ba to don Allah fasulli siyabi ki sunce zuciyata min ki daga zuciyanki tansuli sai zuciyan sunce ma'ana sai ta fita daga zuciyanki to kaga asiyab ana yana nufin ne yana nufin qalb shi yasa kuma suka ce wasiyabaka fatahhir ana nufin wa qalbaka fatahhir ka tsarkake zuciyanka mana ka tsarkake ranka wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa qad aflaha man zakkaha wa qad wa qad khaba man dassaha duk wanda ya tsarkake zuciyansa wannan shine ya samu rabo wanda ya daudada zuciyansa da shirka ko bijiyoyi ko sihiri ko bokanci wannan ya tabe ya taɓe ba abun da yafi muhimmanci kamar tsarkin zuciya ai tsarkin badini kenan in badini ya kyau zahiri zai kyau in zahiri ya kyau badini bai ba aikin banza ne ko da haka mutum ya tsarkake zuciyarsa daga duk wani abun da zai gurɓata masa imaninsa shi yasa yana daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya Allah ka bani tsoron Allah a zuciyata Allah ka tsarkake min zuciyata kai ne fiye mai tsarkake zuciya kai ne majibincin zuciya to kaga dole mutum ya dinga tsarkake zuciyarsa kuma yana ta addu'a Allah ta'ala ya gyara masa zuciyarsa don Allah ta'ala zuciyar yake dubawa ba zahiri ba ayyukanka na zahiri aikin banzayin zuciyanka ba ba ta kyau ba to kaga abubuwan da suka fara sauka a wahayi kenan wa siyabaka fatahir ka tsarkake ranka ka tsarkake zuciyanka sannan wa rujuza fahajur su kuma gumaka ka ƙara ƙaurace musu don manzala sallallahu alaihi wasallam bai taɓa bautan gunki ba ka ƙara ƙaurace musu to in ana yau manzala ta sama magana to duka mu ma ana mana kai kuma sai a ce wa rujuza fajir ka ƙaurace wa gunki manzala ya ƙara ƙaurace wa gunki dama ya ƙaurace ka ko ba a ba ka ƙaurace wa gumaka asalin a rujuz jam'u rijisin ne wa rijiz kuma jam'u rijiz wa rijiz kuma asalinsa azaba ne azaba saboda bautan gunki yana kai mutum zuwa ga azaba ranar alkiyama ke sa aka ce ya kaurace wa kuma aka ambaci kan da arutus so da aka mutum ya daina bautan gunki gunkin kuma ba sai wanda aka sassaka ba ko mutum ne kake bauta ya zama gunkinka kowane irin abu kana bauta masa ko kabari ko mutum ko wani itace ko menene sunansa gunki to mutum ya kaurace gumaka tauhidi baya cika dole sai ka kaurace duk wani abu da ake bautawa ba Allah ba subhanahu wataala wannan sune ayoyi na farko da suka sauka yace fahamiyal wahayu sai wahayi ya dinga yawaita wata taba'a kuma ya bibiya rawahu bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi hadisi na gaba عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يتي قال يتي جمعه لك في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انقطع جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه wanda hadisin daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ma Allah ya yarda da su gaba shi da babansa Abbas fi qawlihi ta'ala a cikin fadin Allah subhanahu wataala la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi wato kada ka dinga motsa harshenka don ka yi gaggawa wajen haddace alqur'ani da farko idan an saukar wa manzo Allah sallama alqur'ani sai dinga bi da sauri don tsoron kada ya manta don tsoron kada ya manta to sai ka ce la tuharrid bihi lisanaka lita'jala bihi kar ka dinga motsa harshen ka don kai gaggawa wajen haddace alqur'ani qala sai yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato kamar ya zai ga mana sababun nuzul na saukan wannan ayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yu'aliju shiddatan yana gogayya da tsanani minat tanzili daga saukan alqur'ani wato lokacin da alqur'ani yake sauka yana jin tsanani yana jin wahala yace wa kana mimma yuharriku shafatai wannan din sai zama yana daga cikin abin da ke motsa masa bakinsa yana gaggawa ga wahalan da yake sha na saukan wahayi ga son kuma ya haddace abin da aka masa wahayi sai zama bakinsa na rawa shine shafataihi bakinsa dumbarun bakinsa guda biyu shafata ko shafata abin nan baki guda daya shafa to an ce shafataini sai zama baki guda biyu ma'ana leɓɓan baki kenan leɓɓan baki guda biyu lebe na farko da na sama da na ƙarshe suna ake ce musu shafata ne. to sai zama yana motsa masa shafatai labba masa guda biyu fa qala ibn abbas abdullahi dan abba ya ce fa ana uharrikuhuma ni ma zan motsa labban bakin nawa guda biyu kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yuharrikuhuma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake motsa su fa anzalallahu ta'ala sai Allah ta'ala ya saukar da la tuharrik bihi lisanaka kar ka motsa harshenka da shi litajala bihi don kai gaggawa da alqur'ani wajen haddace shi inna alaina jam'ahu mu mun dauki alƙawarin za mu tattara alqur'anin a cikin kirjinka wa qur'anahu ko mun dau alƙawarin zaka karanta shi kamar yadda aka saukar maka da shi qala yace jam'ahu dinnan ai jam'ahu laka fi sadrika wajibi ne mu tattara alqur'ani ai mu tattara shi a kirjinka wa taqra'ahu kuma ka dinga karanta ji wato ba za ka manta ba kenan so za ka kwantar da hankalinka kada bakinka ya dinga bin abin da ake saukarwa za ka haddace alqur'ani fa idza qara'nahu in muka karanta alqur'ani ma'ana Allah ta nufin in mala'ika jibril ya karanta alqur'ani fattabi qur'anahu to ka bi qira'an mala'ika jibril din bayan ya gama to kai kuma ka karanta zaka ji ka haddace ka karanta taki قال يتي فاستمي له كسوراري ملائكة جبريل وأنصت كيشور كسوراري كيشور لو كتن ديكي مك وحي فإن ثم إن علينا بيانه sannan bayanin alkur'ani bayyanar da shi kuma yana kanmu thumma inna alaina an takrahu yace ma'anansa wajibi ne a kanmu mun dauka mun dauki alƙawarin bayan alkur'ani ya gama sauka zaka karanta shi wato summa inna alaina bayana yana da tafsiri guda biyu tafsiri na farko don albayan ma'anansa az-zuhur shine bayyana summa inna alaina bayana zahirinsa ya zama wajibi a mu mu bayyana alqur'ani ma'ana mu bayyana abubuwan da suke mujmal suke dunkule da wanda suke da iskari duk qur'ani ya fassara shi qur'ani ya fassara shashin sa da shashi in an karanta ayoyin a fahimci me ma'anan su wannan qur'a wannan ayan za ta haka fassara ta biyu kuma thumma inna alaina bayana sannan wajibi ne akan mu mun tsora wa kanmu bayyanar da alkur'ani akan harshen ka ma'ana za karanta shi kamar yadda aka saukar da shi ba za manta shi ba kuma ba zaka ka ɓata ko kai kuskure a wurin karatun ba shine ma'anan wannan ayan saboda haka anan nan abdullahi bin abba ya fassara shi bayanahu din nan qira'atahu ake nufi za mu bayyanar da kira'an alkur'ani a bisa harshenka saboda haka ba za ka bata ba sai ce thumma inna alaina an taqrahu fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba'da zalika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance bayan nan idza atahu jibrilu in malaika jibrilu ya zo masa istama'a sai ya tsaya ya saurara kawai wato bakinsa baya bi fa idan talaqa jibrilu idan malaika jibrilu ya tafi qara'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta shi kama qara'ahu kamar yadda mala'ika jibril ya karanta babu dadi babu ragi sai ya zama ya haddace shi kawai rawal bukhari bukhari rawaito wannan hadisi to kaga daga nan shikenan sai aka hana shi wannan gaggawan wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyi wa qur rabbi zidni ilman kar kai gaggawa lokacin da ake karanta alqur'ani kan a gama ka bari sai an gama tukunna in an gama zaka iya karantawa sai dai ka roki Allah ta'ala ya kara maka ilimi roƙi Allah ya ƙara masa ilimi daga lokacin da aka saukar da wayannan ayoyin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya samu nutsuwa idan ana karatu bakinsa baya motsawa kuma harshensa ma baya motsawa ranan Abdullahi bin Abbas ya ce mana mimma yuharriku shafatayhi labban bakinsa na motsawa lokacin da ake sauka a saukar da alqur'ani qur'ayar alqur'ani ko sai ta ce la tuharrik bihi lisanaka karka motsa harshenka to bakin ne yake motsawa ko harshen duka biyu duka biyu ne yake motsawa in baki ya motsa to harshe zai motsa don kira'a da harshe ake ba da baki ba motsin harshen shi ya kawo motsin ne motsin baki da haka duka guda biyu shi sa wata ruwayan ta zo yana motsa labban bakinsa kuma yana motsa harshensa da haka kenan duka biyu yake yi to shi kenan sai haka ce kar ya motsa harshensa ya tsaya ya saurari wato ainihin kira'a din ubangiji subhanahu wataala zai yi masa wato ainihin abin da zai lamunce masa karanta alqur'ani kamar yadda yake ba tare da ya manta ba anan abdullahi bin abbas yace manzo Allah ta salama yana samun tsanani lokacin da yake ake saukar masa da wahayi sai ce wa kana mimma yuhadiku shafatayhi wannan yana motsa masa bakinsa fa qala ibn abbas abdullahi bin abbas sai ce fa ana uharrikuhuma ni zan motsa labban na kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma kamar yadda manzo Allah yake motsa leɓen bakin sa to shin Abdullahi bin Abbas yana nan ne a gaban manzon Allah sallama lokacin da wahayi ya fara sauka manzon Allah yake motsa leɓen bakin sa da harshen sa har aka saukar da wannan ayan aka ainihin ce ya bari bare da zai ce zan motsa su kamar yadda manzon Allah yake motsawa amsa shine bayana lokacin ba haife shi ba ma dami wannan suratul qiyama a cikin suratul qiyama wannan ayan take suratul qiyama kuma sura ce makkiya kuma wannan kistan tana nuna farko farkon wahayi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan matsala sama Abdullahi bin Abba ce ni ma zan motsa inda manzo Allah yake motsa kamar yana wurin kenan kuma lokacin ba a haife shi ba tunda aka yi shekara goma ana saukar da alkur'ani kafin aka haifi Abdullahi bin Abba an haife shi kafin hijira da shekara uku har aka je Madina dan shekara uku ne kaga na ma bai kai ya gane wani abu ba to me yasa ya faɗi haka ɗayan biyu in ma dai ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bashi labari ne bayan ya girma tunda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dan shekara goma sha uku lokacin ya kai ya rike karatu sai ya gaya masa da in ana min wahayi ga yanda nake sai manzon Allah sallallahu alaihi ya motsa bakin nasa shikenan sai ya gani shikenan yanzu shi ma zai iya maimaitawa yanda manzon Allah ya nisanta masa kaga ba iskali kenan idan Manzala Allah ne koya masa kamar hadisin mu na Aisha na farkon na farkon saukan wahayi Aisha tana ce mana abin da aka fara na wahayi shine mafarki to a lokacin ina Aisha ta ce ba haife ta ba lokacin ita ma don an haife ta kafin hijira da shekara na shekara tara kaga lokacin ba haife ta ba aka aka fara yi manzala ta an yi mar shekara hudu ana mar wahayi kafin aka haife Aisha to amma ita sai take ba da labarin kamar tana nan a lokacin to nan ma sai a ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya ba ta labari wannan mafita ta farko mafita ta biyu ko ya zama abdullahi bin abbas wani sahabi ne ya ba shi labarin wanda yana nan lokacin da abun ya faru kamar yadda su abubakar da su abdurrahman bin aufi da sauransu su suka ba shi labarin da ga yadda manzon allah yake yi shi wannan sahabin sai ya motsa bakinsa yadda manzon allah yake motsawa abdullahi bin abbas sai ya gani yace shi ma zai motsa yadda manzon allah yake motsa kaga babu iskali to idan sahabi ne ya ba shi wannan hadisin sai ya zama mursal haka hadisin Aisha ma sai zo mursalin wani sahabi ne ba ta hadisin mursal asalin sa hadisi ne da'ifi to amma wannan hadisin ingantacce ne saboda mursalus sahabi ne maratilu sahaba malamin hadisi suka ce ingantattun hadisai ne saboda sahabbai suna ruwaitowa ne daga wajen sahabbai yan uwansu su kuma sahabbai gaba ɗayan su adalai ne kuma masu kiyaye hadisi ne shi yasa idan aka ce wani sahabi ne ba a bincike a kansa kawai an sallama an ne kauya to galibi kananan sahabbai sigaru sahaba irin su Abdullahi bin Abbas suna rawaito hadisan su daga wajen sahabbai ne manyan sahabbai to idan ya zama daga wurin sahabi ya dauko babu wani matsala ai shi yasa shi ba sai ya ce Abubakar ya gaya min ko Umar ko Ali ko Usman a ko sai ce qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala ta saba ce an san sahabi ne ya gaya masa sahabi kuma ba mu da matsala tunda mun tabbata sahabi ne shikenan a yanzu ba ma bukatan mu ce waye ne sahabin bare mu duba adali ne ko ba adalai ba dukkanin su adalai ne Allah ta'ala ya yarda da su gaba ɗayan su to kaga hadisin sai ya zama ingantacce shi yasa sabban nan malamin hadisi suka tafi akan cewa maratilu sahaba sahiha wato sahabi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi ko ba shi rawaito hadisin ba hadisin sa ingantacce ne kuma nan da yawa Abdullahi bin Abbas yana da irin wannan hadisan da yawa Abdullahi bin Umar yana da yawa abin da ke nuna hadisan Abdullahi bin Abbas da yawa a wurin sabai ya dauko lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai samu wani abokin sa wani matashi yace ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ka zo mu bi kan manya manyan sahabban nan mu je mu dauki ilimi mu je mu dauko hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su sai wannan abokin na sai haba yaro ya ce ga irin su wane da wane manyan sahabbai wa zai saurare ka in ka ilimin ma wa zai bukace ka na abdullahi bin abbas sai ce to wannan ba abokin tafiya bane sai share shi sai kama neman ilimi ya je nan ya dauka ya je nan zai je wajen sahabi yana neman ilimi sai sahabi ya ce masa haba dan babban manzon Allah ai da ka aika mini ma da dan zo in baka hadisin sai ce a'a al ilmu yusa wala ya'ti shi ilimi zuwa masa ake ba shi ne yake zuwa ba sai an je da ka wata nan zai zai zauna a kofar sahabin bai zai masa sallama ba saboda jin nauyi malami ba a kwankwasa masa kofa ya zauna a wurin har bacci ya dauke shi kura ta zo ta ta bile shi haka har malamin ya zo ya fita daga gidansa ma bai san ma akwai mutum a wurin ba Ƙora ta bule shi kawai da ciyawa sai ya farka ce ya fita to irin wannan wahalar ne ya sha har ya tara wannan ilimi yace wannan abokin nawa bai mutu ba face ya ga jama'a sun zo sun yanyame ni a ƙarshe sun zo sun yanyame ni ko ina suna neman ilimi na kowa yana buƙatar in baki hadisi da ya kalli wannan taron ya ce kai hadal fata aqalu minni ce wannan matashin ya fi ni hankali shi saurayin yake gaya wa Abdullahi bin Abbas yace yake gaya mutane wannan saurayin ya fi ni hankali ma'ana Abdullahi bin Abbas ya fi ki hankali shi ya je ya yi karatu shi kuma yana zaune gashi da ya ce ba za a buƙace shi ba kuma har an buƙace shi yana raye kuma ya gani da idonsa shi yasa hadisai diwa ba nasa bane ba kai tsaye karɓo su daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan rayuwan da yayi wanda har zai iya karban hadisi da yake shekara shida ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai iya kiyaye abubuwa to hadisan kuma suna da yawa shekara 23 ana bada to sai suke karba wajen sahabbai ɗan uwansu haka Abu Huraira shekaransa uku kawai ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya fi kowa yawan hadisi to kaga zai yi a ce daga wajen manzon Allah ya karbo su duka ina ya karbo ne daga wajen sahabbai waɗanda suka fishi suka fishi dadewa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in yazo da zai ce akhbarani ibn Abdullah ibn Mas'ud ba a sai zai ce qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zai ce Abdullah ibn Mas'ud misali ya ga mini kaza wani hadisi yana ba da shi Abu Huraira yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man asbaha junuban fala siyama lahu duk wanda ya waye gari da janaba bai da azumi kamar a ce mutum ya sadu da iyalinsa shikenan sai bai yi wankan da ba har alfijir ya fito to yana cewa manzon Allah ya ce mutum bai da wannan azumin ma'ana sai dai ya sake azumi ta ka ce a'a Aisha radiyallahu anha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wayan gari da janaba kuma ya ci gaba da azumin sa ya waye gari da janaba bai wankan janaba ba har alfijir ya fito amma kuma ya ci gaba da azumi ya zaka ce manzon Allah ya ce duk wanda gari ya waye masa bai wankan janaba ba bai da azumi sai ya ce to ni wannan hadisin ba na ji shi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane al-fadl bin al-abbas shine ga min dan uwan wannan Abdullahi Abu Abdullahi bin Abbas din yace shi ya ga min labarin wannan hadisin ba ba auren manzon Allah na ji to hadisin ba ƙarya bane gaskiya ne amma an shafi aiki da wannan hadisi tun a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu mu cewa ya gari da janaba sai zama kawai zai zai zai zai zai wankansa kuma ya ci gaba da azumin sa ya je sallan asuba ina fatan mun fahimta to maratilu sahaba wato hadisai ne wanda ake ainihin karba su babu iskali sannan mala yace wa anhu radiyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة رواه البخاري وانا حديث يتي وعنه دقا واتنا دقا عبد الله بن عباس وعنه دقا قريتي الضمير يرجع إلى أقرب مذكوري شيني قائدة أنا لا ربتي ضمير هنا كما وسونا نقصد أكا أمتا شيني عبد الله بن عباس رضي الله عنه داتيتي عنهما Allah ya rida su dukan su biyu shi da babansa kale yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a jawadan nafi shi yafi kowa kyauta babu wanda ya kai shi kyauta wa kana ajwada ma yakunu fi ramadana ya kasance a lokacin da yafi kowane lokaci kyauta a cikin watan ramadana ne hina yalqahu jibrilu alaihi salam lokacin da mala'ika jibrilu yake haduwa da shi wa kana yalqahu malaika jibril yana haduwa da shi fi kulli lailatin a kowane dare min ramadana daga ramadana fayudarisuhu alqur'ana ya dinga karanta alqur'ani tare da shi fala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ajawadu bil khairi ya fi kyauta da alkhairi min arrihil mursala fiye da iska wanda aka aiko ta wato idan yana kyauta yana game ko ina da ina kamar yadda iska in aka koro ta sai ta shiga gidan kowa ko ka kulle wunduna da kofofi zaka ji sanyin wannan iska to haka manzo Allah yana kyauta da gaggawa kyautar na saurin game jama'a yanzu yanzu wani ya samu wancan ma ya samu wancan ma ya samu to wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana kyauta menene aljudu aljudu shine kyauta da da, da to amma kalmar larabci tana da fadi muna da aljudu muna da astafa'u idan an ce astafa'u shine a dukiyanka ka bada abin da bai kai rabi ba daga rabi ya kasa abin da bai kai rabi ba ya kasa don za a ce kayi astaka kadan kama a kashi goma ka bada kashi daya ko kashi biyu ko kashi uku a kashi goma to amma ba a cewa judu sai mutum ya bada sama da rabi ko dukiyarsa gaba daya wato daga rabi yayi kasa takawa ake cewa wannan mafi mutane da yawa sukan iya yi amma ka wuce rabi kusan duk dukiyanka ka bayar ko ka bayar gaba daya to wannan shi ake cewa aljudu to aljudu na ya fi wahala fiye da me fiye da asaka to manzon Allah ta ma a jawadan na ya fi kowa kyauta me yasa shi yana bayarwa har abun ya kare gaba daya wannan ya zo a bashi wannan a bashi har wani ya zo a ce wallahi ya kare amma ka jira in an samu za a baka kaga ba wanda ya bi shi ba wanda ya fi shi kyauta ina ba da garken dabbobi gaba daya mutumin ya je ya musulunta har yaje je yana da'awa yana cewa ya qaumi aslimu fa inna muhammadan yudi da amma ya kafin faqara ya ku mutane ku yi kyauta muhammad yana ba da kyauta ba tsoron talauci yana ba da ku musulunta muhammad yana kyauta kyauta wanda ba tsoron talauci to kaga kyautan sai ta zama sababi na musulunta me musulunta mutane ka bayar fi sabilillahi yana daga cikin ɗabi'u masu kyau wanda tun zamanin jahiliya kuma har yanzu ɗabi'un da za a fiye ba kowa da su shine kyauta idan kana kyau kana alheri kowa gani kirkin ka yake amma duk iyamul lailin ka duk azumin ka kullun kullun idan baka kyauta wani kai aure sa ba mutumin kirki bane ba zai ba maka ba ko ma me kake amma in kana bayarwa ka ba wannan ka ba wannan ka ba wannan to kowa kai bawan Allah ne ina jiran sallan gawan ka sai tituna sun cika a garin nan idan aka ce ka abin nan kare su an ce an taɓa yin wani mutum a garin nan irin wannan lokacin ba na garin nan mai kyauta sosai da ya rasu ko ina abun mamaki an ce har yanzu ba a sake sallan gawa irin ta ba ko ina ci suna suka cika to haka kyauta yake saboda haka mutum ya zama mai bayarwa mai bayarwa mutane su yabe ka kuma ubangiji ta la ya yabe ka ka ba wannan ka ba wannan ka ba wannan ka ba kuma wannan shine in kai haka shine kana sayan aljanna da dukiyanka kuma shi shine ka wanke kurakurenka na matsayin da kake samu a hanyar neman kuɗinka da shi za ka fi ma wanda wani talakan da bayi da abin da zai bayar din bai yi ibada ta wanda ta fi taka ba sai ka zama kafi shi mai kafi shi wadata kuma haka sabon manzala ta sama suka koyi da manzala ta sama akan wannan suka dinga ba da kuɗi suna ba da kuɗi har talakawa suka yi kishin su suka ce ya rasulullahi zahaba ahlud dusuri bil ujur masu kuɗi sun tafi da lada fa yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumun kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim suna azumi kamar yadda suna sallah kamar yadda muke sallah suna azumi kamar yadda muke azumi amma su suna da ragowan kuɗin su suna bada sadaka mu kuma famu da abin da bamu ba za mu bada sadaka manzo Allah ta sama ta ai billahi la ilaha sadaka ne duk tasbihi sadaka ne duk kabbara sadaka ne a wata ruwayan yace to bazan nuna muku abin da idan kun yi shi za ku riski wanda ya tsere muku kuma babu wanda zai riske ku sai wanda yayi aiki irin naku sai suka ce ga amana ya rasulullah yace to in kai sallah kai subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar talatin. in kun yi wannan ba wanda zai samu daraja irin naku sai wanda yayi irin naku sai in mutum ya irin wannan sai suka je suna murna suna tayi suna tayi sai masu kuɗi sai suka ji labari su ma sai suka je suka kama yin wannan tasbihi da tamini da takbiri sai suka sake da wajen manzala su suka ce ya rasulullahi yan uwan mu fa sun ji wannan lakanin da ka ba mu su ma sun je suna ta yi kuma yanzu mun sake zama daidai kuma sun fi mu wajen me wajen kyauta da sadaka to me manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce musu yace zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falalan Allah ne na ba wanda ya ga dama to yanzu da duk masu kuɗin da haka suke ai da sun fi kowa kenan kirki ko da masu kuɗin mu sune masu kirkin mu kenan su suka fi kowa tsoron Allah su ne suka fi kowa zama mutanen kirki inda iri suna koyi da irin wato masu kuɗin sahabbai kuma abin da ya kamata kenan don manzo Allah ta sama yace al-muqsiruna hum da aktharuna yawm al-qiyamati illa man fa'ala bil mali hakaza wa hakaza masu kuɗi da yawa su ne wanda suka fi kowa tabewa ranar alkiyama sai wanda ya dinga ɗaukan dukiyar yana bayarwa nan ya miƙa dama ya miƙa hagu kai ma gashi kai ma gashi su ne wanda ba za su taɓe ba ranar alkiyama me za ka yi da kudin za ka mutu da shi a bunne ka kabarin ka ne kan bukatan ka kana yi yanzu wani ya tara kuɗin da jikokinsa ma za su mutu ba su isa su cinye kuɗin amma ba neman lahira da su to ka zama jawad mai kyauta aka zo za a tafi yakin tabuka babu kuɗi sai na umar ya je ya raba dukiyansa biyu ya kawo rabi yace kullum abubakar idan ka zo neman taimako sai fi ni kullum yace yau kam ba zai fi ni ba sai je ya raba dukiyansa biyu sai kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai sama ya ce masa Umar wannan dukiyar mai yawa mai kabaro iyalinka yace na bar musu rabi ne kaga yayi kokari to sai na Abubakar da ya tashi gaba ɗaya dungumo dukiyansa gaba ɗaya abin da ya mallaka a duniya ya kawo da ya kawo yace mai Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai kabarwa iyalinka Abubakar yace abqaitu Allah wa rasuluhu na bar musu Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan to imani irin na Abubakar yana da wahala mun an san ba za mu iya ba da za a wani imanin mutane gaba ɗaya na abubakar ya rinjaye na mutane manzala ta sama ya karɓi dukiyan a haka ya bayar gaba ɗaya kuma aka karɓa aka ciyar da ita fi sabila aka ji ki da ita to amma da ni da kai da shi fa duk abin da muka mallaka cewa aka yi mu bayar daidai gurgudu walazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawam kar ka bayar gaba ɗaya ba a ce ka bayar ba kar ka maƙe tsaka tsaki dai kana ba to wannan din ma ya gagara ba ce ka talauta kanka don ka azurta wani ba ko ka ba wani ba malik kabu bin malik lokacin da aka karbi tubansa bai ji yakin tabuka ba da aka saukar da ayoyi aka ce an karbi tubansa ba cewa ya ce ya rasulullahi duk dukiya ta na ba da ita sadaka saboda murna an karbi tubana ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa amtik alayka ba malik ka rike wani dukiya ka rike wani bangare dai ka ba da wani bangare amma kar ka bayar gaba daya saboda shi imani sa bai kai irin na Abubakar ba wata gidan ya bayar daga baya zo yana nadama me yasa yayi me yasa yi wannan sai masa illa da ka dama na ba da rabi man ko a kashi uku in ba da kashi ɗaya duk shaidan sai zo yana sa masa wannan sai aka ce ka bayar daidai gurguru. malayan fiƙi suka ce da mutum zai rantse yayi ba kan ce duk dukiyarsa ya bada ya tafi sabilillah aka ce kashi uku za a riba ta sai a ɗauki kashi ɗaya sauran ya je ya sa da shi an ji tausayin sa to wannan din ma ya gagare mu fa wannan din ma ya gagare mu kaga wannan akwai mutane su yi ta tarawa wallahi larabawa ba wani kuɗin da suke tarawa amma sun fi kowa kyauta kamar yadda suke a zamanin jahiliyan haka a yanzu ma suke yi zaka ga mutum yana taimako zaka ɗauka miloniya ne amma wallahi wata ran a zo ne ma sai ce a bari sai an yi albashi in an yi albashin kuma yayi sai sai ka ɗauka ya tara kuɗi ne ba abin da ya tara bai da shi amma duk abin da ya zo bayarwa yake ya bayar ya bayar amma mun tara kadarori gidaje filaye motoci kaza kaza kana dawa ina zaka je duk alamun mutuwa sun bayyana maka amma mutum kawai kullum tarawa yake bai zai ba fi sabilillahi wa kake tarawa ne Ke sa mazala ta san ake kowa daga cikin ku dukiyar magadansa ya fi so fiye da dukiyansa suka ce ya haka ya rasulullahi ce ah mazala ta san yace ai maluka ma akalta fa afnaita dukiyanka shine abun da ka ta ka karar da shi aw labista fa ablaita ko ka daura ka tsufar da shi na tufafi aw saddaqta fa aqnaita ko kuma ainihin ko fa afqaita ko ka ba da sadaka ka wanzar da shi shine wanda zai je ya ka samu ladansa a lahira yace wa ma siwa zalika fa zahibun anta wa tarikuhu duk abin da ba wannan ba za ka tafi ka bar shi suwa za ka barwa magada ka kewaye nan ka shinnace nan ka gyara nan ka ƙara wannan ka sai wannan kadaran kullun kadarori amma kuma za ka tafi ka bar shi kai wani za ka samu iyalen nasa ma suna cikin wahala ƴaƴansa suna cikin wahala mai kuɗi ne da kadarorin yana da shi amma ƴaƴansa ba sa jin daɗi kullum kuma ƙara buri yake kuma kullum ƙara matsawa zuwa ga kabari yake ina zai je har ƴaƴanka su dinga burin ka mutu ma wallahi akwai masu wannan idan ka zama ɗan tauri ba ka kyautatawa ƴaƴanka wallahi burin ka suke yi za su kosa da kai don sun san kana mutuwa yau sun zama masu kuɗi za ka ga suna walwalawa suna jin daɗi dan me yasa ba za ka wadata su ba nan duniya ka tafi suna maka addu'a amma ka mutu su ji daɗi a kana raye kuma suna shan wahala da me za su tina ka ai murna za su yi na mutuwanka to ka wadata su mana su dinga maka addu'a su ji bakin cikin rasuwanka amma ka tara wannan ka tara wannan kuma kullum kana matsawa kabari ina zaka je a ya jami'ar duniya li ghairi balagatin liman tajma'u dunya wa anta tamutu ya mai tara duniya ba wanda bai zai taba cimma burinsa ba kuma buri baya karewa wa kake tara a duniyan ne zaka mutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace law kana li adama wadi min zahabin latamanna an yakuna lahu wadiyan wala yamla umma wala yamla anna jawf adama illa turab ba abunda wala yamla jawf adama illa turab ba abunda zai cika wato dan adam da za a bashi kuri guda na zinari a ce dukiyansa ne sai ya yi burin ina ina da kuri biyu a cika mar kogin abin nan numan din nan da zinari zalla sai burin ina ma a ƙara masa da wannan nahayin gada su zama guda biyu sai burin haka manzala ta sace ba abin da zai cika cikin dan adam sai turbaya me ma'anar sai turbaya burinsa ba zai kare ba sai ya mutu ya zama tsutsa ya zama ƙasa sannan burinsa zai cika wa man mar'u ma damat fushashatu nafsihi bi mudriki atarati al-qutubi wala ayi haka mai kai sai yake mawaƙin jahiliya ya gane wanda yake wallahi mutum matukar akwai wanjin ransa ba zai daina buri ba kuma ba zai cimma burinsa ba ba zai cimma wani bangare ma wasu bangarorin kwata kwata na burinsa ba zai same su ba amma kuma matukar akwai dan sauran rayuwarsa kuma kullum buri yake yi to sai mu takaita buri dogon buri shine matsala saboda haka abu ba a ce ka bayar duka ba amma ka kyautata wa iyalinka ka kyautata wa ƴan uwanka ka kyautata wa makwatanka da bayin Allah miskinai Allah ta'ala bai ce zai talauta ka in ka bar ba kai ba zai azurta ka ne kuma zai sa dukiyan ta zama mai albarka don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min yawmin yusbihu al-ibad illa wa malakani yanzilani yaqulu ahduhuma allahumma aati musikan khalafan wa yaqulu al-akharu allahumma aati musikan talafa babu wata rana da gari zai waye face mala'ika mala'iku guda biyu sun sako ɗayan yana yi wa duk wanda ya ciyar da dukiyarsa fi sabilillah yana masa addu'an alkhairi ina Allah in ya bayar ka ninninka masa in ya bayar ka ninninka masa wanda kuma ya rike ba barawa ina masa mummuna addu'a ya Allah ka halakar da dukiyan ko ba ta halaka ba wallahi ba zai ji dadin dukiyar ba saboda taurin da yake da shi gashi yana tarawan amma kullun cikin wahala yake wani halaka ne ta wuce wannan annasu fil faqri min khawfil faqr kana tsoron talauci kana rayuwa cikin talauci saboda tsoron talauci kana ga in ka bar zaka talauta to gashi yanzu a cikin talaucin kake kuma kana da shi baka amfana da abun ba baka bada sadaka ka taimaki addini ka ji dadi ba baka kyautata wa jama'a wanda za su maka addu'a bayan mutuwanka ba iyalanka ma baka kyautata musu ba ballan ta wani sai ya kamata mu ji tsoron Allah mu zama masu alkhairi to maza Allah ta sanama babban misali ne wajen makarimul akhlaq wajen kyawawan dabi'u wa innaka la'ala khuluqin azim kai kana bisa dabi'u masu girma shi yasa fi kowa kyauta to amma yace wa kana ajwada ma yakunu fi ramadana lokacin da yafi kyauta kuma shine a watan ramadan watan ramadan kuma shine mawsimul khairat lokaci na ayyukan alkhairi fadada su ake sallama ana fadada ta ga azumi nan kullun kullun ake karatun qur'ani a fadada shi to haka kyauta ita ma fadada ta ake manzo Allah sai yake sake kyautan fi da kowane wata koyaushe mai kyauta ne amma ya fi kyauta a cikin watan Ramadan kai ma ka zama koyaushe mai kyauta kuma ka zama mai bayarwa da yawa a cikin watan Ramadan ana yake wa kana ajwada a wata riwayan wa kana ajwadu ma yaqulu fi Ramadan amma a nan nawa dai a jawada wa kana ajwa to ajwada nan an ce ajwada aka masa nasaba ya zama khabaru kana ya zama khabaru kana sai ya zama ismu kana zamiri ne da yake cikin kana din wa kana ai huwa ajwada ma wai huwan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anarsa wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwada ma yakunu fi ramadan shike ya zama khabar in ko muka ce wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadana sai ya zama jawadu ismu kana ne fi ramadan wannan jari da majrurin sai mu ce fi mahalli raf'i khabaru kana kaga sai ya zama kenan ajwada mudafun ma masdariya mudafun ilayhi domin mun sani ba a mubtada da nakira ita kuma kana tana shiga mubtada ne wal khabar to na nakira ne amma tunda aka raba shi zuwa ga ma al mazdariya yanzu za a iya yin mufti in za a iya mubtada shi zai iya zama ismu kana na fata mun bayyana saboda ibn malik yana cewa wala yajuzu libtida na nakira ma lan tufidka inda zaidin namira wa hal fatan fikum wa ma khillun lana wa rajulun min al kiram indana wa rabbatun fil khairi khairun wa amal birin yazinu wal yuqaf ma lan yuqal ba bai halarta a fara mubtada da nakira ba sai dai idan ta fa'idantar daga cikin fa'idan shine an takuna mudafatan shine abin nan wa rajulun min al kirami ay rajulun karimun indana sai ya wannan to kaga a da ma ya kunu fi ramadana abuwan ba shi bane wa ma abun nan abun nan ba warajulun min alkirami bane wala yajuzu li kitabin nakira ma lam tafikka inda zaid bin namira wa hal fa wa ma khillun lana wa rajulun min alkirami indana wa rabbatun fil khair khairun wa amal birr yazinu fanju kalman ya kal amal birr yazinu kaga amalu nakira ne birri mudafun ilayhi idza udifa an-nakira ila an-nakira fa hiya ma zalat nakira saboda haka amalu birrin yazinu kaga amalu birrin shine mubtada yazinu kuma jumla khabariya to nan ma za a ce ajwada ma yakunu ajwadu ma yakunu kaga mudaf ajwadu mudaf ne ila ma al-mazdariya ila ma al-mazdariya kina ya zama ma'anansa manzon Allah sallallahu alaihi wa ya kasance lokacin da ya fi koyaushe kyauta sai ya zama fi ramadana a cikin wata ramadana shine yalqahu jibrilu alaihi salam lokacin da malaika jibrilu yake haduwa da shi to yace wa kana yalqahu fi kulli laylatin min ramadana fayudarisuhu alquran malaika jibrilu yana haduwa da shi a kowane dare na ramadana sai ya mudaratan alqurani da shi me mudaratan alqurani su karanta alqurani tare amma abun nan karantawa na musharaka shine ma'anar mudarasa wato ba ana nufin idan suka ɗauko sura mala'ika jibril yana yi shi yana yi ba a'a in mala'ika jibril ya karanta wani bangare na qur'ani manzon Allah yana sauraro to shi ma mala'ika jibril sai ya tsaya sai manzon Allah yana yi yana sauraro a haka suna yin munawaba yudarisu alquran ay wibu yatanawabani fi qira'ati alquran wannan shi ake nufi don hada baki a wurin karatun qur'ani malamai sun hada ku dinga yi baki ɗaya kuna karatu ku sauke ayan tare ku sake ɗaukan ayata bi wannan hayaniya ne babu tadabburi a cikin alqur'ani shari'a ta hana sai dai a na karantarwa aka ce in dalibai suka maka yawa ba zai yi kowanne ka bashi ba to zaka iya hada su kana koya musu qur'ani kana yi suna maimaita amma in ba haka ba za a zo a hadu kawai a dinga karanta qur'ani da murya ɗaya ba wannan magabata ba su yaka ba kuma an yi haka ba a tadabburin alqur'ani to mala'ika jibrilu bai yi haka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba in ya karanta wani bangare sai shi dakata shi ma sai ya karanta wannan shi ake cewa tukuri ko ko musaffa ana cewa tukuri ma ina ji mai fadin shine musaffa dan karamin kuma tukuri to da haka wannan in ya karanta wannan ya abun nan ya dakata sai wannan ma ya karanta ya saurara in kana sauraro kaman ka karanta ne to haka manzo Allah sai yake musaffa da mala'ika jibrilu wannan kuma duk ramadana zai zo masa su karanta wahayin da ya sauka daga baya har zuwa wannan ramadana a shekara na ƙarshe mala'ika jibril sau biyu ya sauka masa suka karanta alqur'ani sau biyu saboda alqur'ani a lokacin ya kusa ya gama sauka gaba daya sau biyu suka sauke suka sake dawowa suka suka sake saukewa suna musaffansa shine ma'anan ya tadarasu ko yudarisu alqur'ana wato suna munawaba wannan in yayi yayi shiru wannan kuma wanda ya shirun ya sake yi haka suke ta domin haddan ta ƙara zama to wannan shekin nuna mana watan ramadana watan alqur'ani ne yasa magabata suke tattara komai da komai su ko ba karatu alqur'ani in wata ramadani imam mali yana tsaye da karatu tukansa gaba daya sai kama karatun qur'ani sai ba ramadani a bude karatu a bude karatu to bare wanda yake kasuwanci ko ne abu ko da haka wata ramadani wata ne da za a dage da karatun alqur'ani wata ramadan abun da yasa ya zama watan karatun qur'ani saboda a wata ramadan aka saukar da alqur'ani gaba ɗayansa daga lawhil mahfuz zuwa baitul izza kamar yadda azun ne bayani sannan a watan ramadan ne aka fara saukar da wahayi iqra bismi rabbika ladzi khalaq inna ya fara sauka a yaushe a watan ramadana a farkon watan ramadan abuna a cikin watan ramadana shi sa watan ramadana sai zama watan qur'ani to mu yana daga cikin ni'imomin da Allah ta'ala ya mana wanda kaman al'ada ne amma yana da amfani wato bayan karatun alqur'ani da ake yin shine ana tafsirin alqur'ani a watan Ramadana. ana tafsirin sa ana fassara shi mutane su fahimci menene sakon da Allah ta'ala yake son ya isarwa bayinsa to sai ka ga a cikin ramadan ana karatu a masallatai daban-daban ana tafsiri sai ka kuma ana cika a wuraren karatun fiye da lokutan da ba ramadan ba kaga wannan rahama ce kenan da ba a tafsiri a ramadan wani rayuwarsa gaba ɗaya ma ba zai saurari tafsiri ba ba zai saurari karatu ba ba zai je inda ake karatu ba amma albarkacin ramadan sai kaga ana ta bulbulowa can ana yi can ana yi ne ake yi wani bayan asuba wani da hanfi, wani bayan azhar wani bayan la'asar wani baban abuna bayan isha haka ake tafiya gidan rediyo da talabijin ko ina ana yi to abu alkhairi ne domin yana gyara abubuwa da yawa wanda bai saba zuwa wa'azi ba ma ko karatu sai kaga a ramadana yana zuwa tafsiri saboda ya je ya fahimta ko kuma neman albarkan wannan wata din wannan ba laifi bane domin alqur'ani ya sauka a watan ramadan sannan malaika jibrilu shi ma yana sauka su karanta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta ya kara mana fahimta Allah ta'ala abinda mazala ya ce fala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursala manzon Allah ya fi iska kyauta ma'ana wajen gaggawan kyautan da kuma game ko ina da ina yanzu kyautan sa take mamaye jama'a yanzu sai kaga an ba wannan wanda ma ce ni ma an bani wannan ma ce ni ma an bani to kai ma mai kuɗi kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in baka da shi kai daidai gurgudun naka judul muqilli idza ataka na'ilahu wa muqtirun fil gina fa judu siyani kyautan me kaɗan in ya baka da me da wanda yake da shi da yawa ya baka da yawa duk ne shi ma da yana da mai yawan da zai ba amma in tun a yanzu ka ce wai baka da shi ba za ka bayar ba ko ka samu ba za ka bayar ba don abun nan tauri da rowa ya riga zame maka ɗabi'a ya maka kanta a jikinka so sai ka bayar gurgudun halinka in ka samu mai yawan za ka iya bayarwa mai yawan ubangiji ta Allah gyara mana imanin mu da halayen mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa